Majalisar Dattawan Najeriya ta sake duba ƙudurin yi wa dokar zaɓe garan bawul, inda ta ba hukumar zaɓe mai zaman kanta wuƙa da nama. saɓanin matakin da ta ɗauka watanni uku da suka wuce. A yanzu hukumar ce za ta zaɓi hanyar da ya dace wajen aikawa da sakamakon zaɓe ko ta yanar gizo wato intanet ko kuma ta takarda da aka rubuta sakamakon da biro. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya shine shugaban kwamitin kula da hukumar zaɓe a majalisar dattawan. Mun yadda a yi zaɓe da na'ura ta zaɓe tun farko ma kuma yanzu ma muka yadda shi. amma abin da mai da shi ba da farko shine cewa mai yadda a turo da sakamako ta yanar gizo ba saboda turo sakamako ta yanar gizo za a samu waɗansu masu iya dabara a yanar gizon su cancanta lambobi to yanzu muka ce eh, mun yadda a yi turo da zaben amma wani nake ba muna nufin a turo kalmomi ba a turo sakamako misali kamar yanzu da ana suke yi in an ɗauki sakamako an gama ejen ya sa hannu kwasa sai su ɗau hoton da waya kamar whatsapp sai su harbo to wannan ba za ka iya ɗauke shi kai gyara ba amma in lamba aka ce abc dubu ɗari pdp dubu biyar wace ce dubu uku to in za ka turo dubu biyar ɗin za a mai da ta hamsin da biyar ko dubu uku a mai da dubu kaza in lamba za ka tura to muka ce a mu yanzu mun yadda a tura sakamakon kamar da suke a zaben edo na zaɓe da suke na edo da zabukan da aka yi kwanan nan da kuma wanda muke ake shirya a nan za mu yi wannan test na irin wannan zaɓen. Ɗaya cikin sanatocin da aka yi gyaran dokar tare da shi mai wakiltar jihar Kebbi ta tsakiya Muhammad Adamu Allero ya yi karin haske akan abin da dokar ta ƙunsa. Majalisar dattijai ta amince cewa za a yi direct election wato kato bayan kato idan a ɗaya ɗan takara ko kansala ne ko ɗan majalisar jiha ne ko chairman na local government ne ko memba ne na House of Representatives ko senata ne ko gwamna ne ko president ne to idan za a takara babu maganar delegate duk wanda ke da katin zama ɗan jam'iyya ya zo ya shiga layi ya nuna wanda yake so ya bashi goyon baya wannan dokar da aka gyara wato za ta hana murdiya za ta hana duniya za ta hana irin masu kuɗi su zo su nuna kuɗi a ɗanɗan takara ko masu mulki su ce ai su san su nuna ƙarfin mulki su ɗan takara. a ɓangaren majalisar wakilai kuma ɗan majalisa mai wakiltan kubau da ikara ta jihar kaduna hamisu ibrahim ya nuna amincewarsa da matakin majalisar inda ya ba da hujja cewa wannan abu ne mai kyau duba da yanayin da halin da muke ciki a ƙasar idan ka ɗauki lagos state duka kusan ita tana cikin birni ne gaba ɗayanta saboda kusan ko ina akwai network amma mafi yawancin jihohin da ke Najeriya suna da local governments a ƙauyaku suna da polling units a ƙauyaku kamar inda na fito kashi 85 na akwatunan da ake kada ƙuri'a duka suna cikin ƙauyaku ne inda ma ba network din babu service gaba ɗaya so ban san yadda za a yi transmitting din ba tunda ba network guraren da suke da network din ba su wuce kashi 15 cikin 100 ba da kashi 15 cikin 100 ba za a samu ingantaccen zaɓe ba so ni ina ganin matakan da aka ɗauka su ne wanda su suka dace musamman yankunan mu da ke arewa wanda yake muna da ƙauyaku da yawa local governments mu ba suna cikin birane ba ne. Abin da ya rage a gaban majalisar yanzu shine kwamitin daidaito da ya kunshi mutane goma sha hudu zai sake duba dokar dalla-dalla sannan a aika wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya rattaba hannu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.